kai kake gadi a wajen nan ko? kuma na san ka ɗau tsohon shekaru kana gadi a nan ko? to an nemi wasu muhimman kuɗi an rasa yau kimanin kwana tara kenan garin ya aka yi haka ta faru kuma bayan da faruwan abu akwai wani daga cikin ma'aikata da ya kira ka ya tambaye ka wani abu makamancin haka? ko kuma kai ka san da faruwar haka na san abin da yake faruwa ni kaina abin yana mutukar ɗauri man kai sannan ni kuma babu wanda ya taɓa tambaya ta akan wannan batun tun daga lokacin da abin ya faru zuwa yanzu baka taɓa ganin wani ya fita da wata jaka ba ban taɓa gani ba kuma baka taɓa ganin wani ya dawo lokacin da aka tashi daga wajen aiki ba bayan an tashi daga wajen aiki? eh to akwai wani lokaci. ai ka bani labarin shigowansa amma kuma baka bani labarin fitan shi ba gaskiya ban san tafiyarsa ba kuma ban san lokacin da ya fita ba balantana na san da abin da ya fita da shi to na gode khalil kai ne abokin sadam wanda aka fi saninsa da shi kai ne wanda ka fi kowa sanin sirrinsa kai kaɗai ne kake iya gane farin cikinsa ko kuma damuwansa batun samun shi kuma ko kuma rashinsa wannan dama abu ne mai saukin sani a gare ka ina ganin wannan damuwar tasa kamar ba wani kaɗai yake yi wa ba akwai abin da yake matukar damun sadan ko kai ma ka fahimci haka raihan abokina ya daɗe a cikin wannan matsanancin halin domin tun ranar da kuka rabu da shi ya gaito wa kansa ɓacin rai da baƙin ciki mai tsanani ni dai ina roƙon arziki tunda yanzu na san kin huci kin sauko. Allah ya kokari a koma ɗakin miji hmm, kalil kenan don na ji abin da ka faɗa amma wa'annan abubuwan da ka faɗa duk ba su bane damuwansa da hmm. wannan dai matsalar da na faɗa maka wallahi ita ce matsalarsa to duk da dai na san yanayin yadda mutum yake kuma na san abokina amma tun da kin gaya min haka zan yi ƙoƙarin sa ido sosai a dukkanin al'amuransa watakila har in iya fahimtar abin da kike nufi ta yaya za ka sa wa kanka takunkumi tsakaninka da farin ciki to barin gaya maka duk ɓoye-ɓoyen da kake mun san komai yanzu kuma raihan da kake gani ta san komai kana nufin raihan ta san na kaga kada ka tada hankalinka domin kuwa allah ma ya taimaka ni ta samu take gayawa don ba don haka ba da tana an ji kunya kana nufin asirin na ya tonu asirin ka ya tonu a wajen raihan amma ka sani ba tonuwa asirin ka wajen raihan ya zama maka alheri ta yaya ta yaya tonuwa asirin na zai zama alkhairi bayan ta fahimci halin da kake ciki ta same ni take tambaya ta me yake damun ka ni kuma na gaya mata gaskiyar abin da na sani dangane da kai na gaya mata cewar damuwar da ke ciki bai wuce na rashin ta ba rashin nata shine ya sa ka cikin irin wannan yawan tunanin da shiga wannan damuwar to amma sai take gaya min cewar ko da ma da akwai damuwarta ba damuwarta kaɗai ce ta sa ka a cikin wannan abu lalle akwai wani abu da yake damunka ka wanda ka ɓoye mu zahiri rehan ita ce sila shiga na wannan damuwa ta ma yanzu ba rehan ce a gabana ba ba ita ta dame ni ba sadam ka yi ganganci ka tafka uban kuskure ta yaya za ka ɗau maƙudan kuɗi irin wa'annan ka ƙara wa asara jari yanzu kana sa ran kuɗin za su dawo haka ciri ba. to don in gaya ma idan ka yi haka ne don ka huce takaici to ka yi kuskure domin kuwa wuta ka huce nawa kanka kuma tana dab ta fara cin jikinka tunda kaga yanzu ka yi biyu babu uku babu ko ɗaya na farko babu kuɗin na biyu wacce ka yi wannan abin don ita babu ita an kashe ta na uku bincike ya nuna cewar mutuwar ma yarinyar waɗannan kuɗin su ne suka yi salon mutuwarta wai shin sadam me yasa ma baka yi shawara da ni ba khalil dalili biyu ne ya hana neman ka na farko idan na sanar da kai ba za ka bari ne haka ba na biyu ko da ban sanar da kai ba na san in ka sani ba za ka tona min asiri na ba to yanzu kana neman shawara ta ne ko ku har yanzu kana da wata dabara ni yanzu ba da wata sauran dabara ko ma ina da ita kaina ya kulle kuma ko da can ma da na isanar da kai ba wai na nufin baka isa ba ne kawai linzamin shaidan ne ya fusge ni to shi shikenan tunda abubuwan nan suka faru wani irin mataki ka ɗauka zuwa yanzu babu wani mataki da na ɗauka sakamakon matsalolin da suka cushe mu yanzu me ka wacce take damun damunka na da suke damuna suna da yawa da wanda na sani da kuma wanda ban sani ba amma abu na uku shi ya fi haddasa mun su kuma shi zai mun maganin su na farko mutuwar ana na biyu sanin wanda ya kashe ta na uku inda kudin suka shiga na farko dai ana ta riga ta mutu batun kudi kuma ko sanin wanda ya kashe ta wannan kuma wani abu ne wanda sai mun tashi tsaye mun tsananta bincike matuƙa da gaske tun kafin raihan binciken ta ya gano cewar kuɗin ma kai ne ka shiga ofis ɗinmu ka fita da su rehan lafiya na ganki haka rana tara na barawo rana ɗaya tak na mai kaya ka sani duk abin da ka aikata kake ƙoƙarin ka binne shi to allah ya tona asirinka dakata babu wani kalman da za ka yi amfani da shi wanda zai sa na yadda da kai ka sace kuɗi ba da sanin kowa ba amma saboda rashin tsoron allah da kai ake yawon tukumar kowa hm, hm. kana zaton ruwa ta sha to ai ko ba su ce komai ba hakkinsu da ka ɗauka ya isa allah ya tona maka asiri ka sani kai ne ka kashe ana da mai gidanta yasa duk lokacin da na tambaye ka wani abu akan kesin sai ka nuna min baka san komai ba bahaushe ya yi gaskiya da ya ce mugu ba shi da kama saddam don haka dole ka fuskanci hukunci Guys, come in. Ina ta buga-buga ƙofa Ba a bude ba lafiya? Wallahi bacci ne mai ɗan nauyi fara dauka na. Ki haƙuri. Ba damuwa. um, dama ina so na tambaye ka ne Allah ya na sani <laughs> ka san fales hospital eh, na sani ba ki da lafiya ne lafiya na gala wallahi but amma an ce can ne asibitin ana so ina so na je na dan bi gudanar da wani bincike a wajen me yake bukata a gare ni ina so kuma je tare ina ka saya ne haka no ina tunanin na manta wani abu a ofis kaman ko kamar na manta ba komai mare kawai ba komai kamar na ah sorry um, da Allah tambaya muke muke so mu tambaye ka abdallah muna neman nan ne wajen dr eh, impact office din dr sale okay dr sale okay wannan na farkon okay wannan office thank you very much thank you, thank you. sunana rehan so muna aiki ne da saboda haka za mu dan yi bincike ne kaɗan a nan wajen da allah a cikin patient ɗinka akwai wata wanda kake dubawa ana sha'ibu? na santa alhamdulillah su da allah a cikin laluranta na ciwo wai tana da ciki bayan haka tana da cutan kansa Mm, duk wannan bayan da ke ni ban san shi ba saboda asali ma ba ni ne likitan da nake duba ta ana ba ta da ciki kuma ba na tunanin tana dauke da wata cuta da ta shafi kansa a tare da ita ya haka yi ka san haka saboda ni ana take gani ni ce likitanta yana idan na kawo maka fayil ɗinta za ka tabbatar da haka na tabbatar yanzu zaka gamsu da abin da nake gaya maka cewa ana ba ta da ciki kuma ba ta dauke da wata cutar kansa thank you um, doctor dalla ku yi haƙuri yanayin aikin ne ya zo haka amma dalla ku yi haƙuri so na kuma gode allah ya saka da alkhairi so next time idan wani abu ya taso za mu buƙaci haɗin kanku insha Allah. Ah, thank you very much. Thank you. Na gode. Na gode. Yawwa. Malam lafiya za ka shigo mu ofis ba excuse? A dala na dakta ɗin da yake zama wannan ofis ɗin. Kake magana ban zama. Ya in ne maka tambaya kana yi min tambaya. Ka shigo mu ofis babu excuse. Kai waye ne wai? so ka yi haƙuri na shigo maka ofis ba tare da izini ba um, da Allah ina daktan da yake aiki a wannan guri da Allah ni ne mai wannan ofis babu wani wanda yake zama wannan ofis ɗin idan ba ne ba da Allah ba ka da wani abokin aiki ko wani amini haka wanda yake zuwa ya zauna a gurin bayan baka nan babu wanda yake zama a wannan ofis ni kaɗai ne mai wannan ofis ɗin tun da aka ɗauke ni aiki a wannan asibitin ban taɓa fashi ba hasali ma ranakun da muke da su na hutu asabar da lahadi ni rana ɗaya ce tak ba na za ofis ah, dala wannan biran fa to aini ban san ma da wannan biran a wajen da Allah in ba za ka damu ina son biran nan mana Allah babu damuwa bismillah thank you na gode madalla lafiya na gode